العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد bayan haka yin uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na fikihu a cikin wannan littafi na matunin risala wanda fadilatu shaid abu muhammad abdullah abu na abi abdurrahman alkirawani rahimahullahu ta'ala ya rubuta a yau insha Allah ta'ala a darasinmu na talatin da bakwai za mu ci gaba daga inda muka tsaya idan ba manta ba muna bayani muna bayani ne dangane da abin da ya kafi lahiya yadda shari'a ta ambata mana ko ta zayyana mana ka'idodi na yin lahiya a lokacin yin lahiya shine a wata na ainihin goma sha biyu a cikin watannin musulunci watan zilhijja masu aikin haji suna can suna fama da aikin haji ranar sallah ranar goma musamman waɗanda suke zaune a garuruwansu daban-daban sai su yanka dabbobin da Allah tabaraka Wata Ala ya hore musu na raƙuma ko kuma shanu ko awakai da tumakai kamar yadda bayani ya gabata to lokacin da aka zo yanka wato wajahu zabiha inda zabhi ana fiskantar da abin yanka yayin da za a yi yanka ila zuwa ga alkibla. sai dai idan za a yanka dabba a fiskantar da ita alkibla farilla ne wajibi ne ba farilla bane ba wajibi bane saboda fa ainama wallo fa kamma wajhullah ta ko ina aka kalla aka yanka da sunan Allah yanka yayi ina fata an gane amma sallah ba yadda za a yi a ce mutum ya yi sallah matukan yana cikin hankalinsa ba a gigice ke ko a ruɗe ke ba a ce ya salla ba gaba zai ke kallo ba yana kallon wani wuri ba fiskan alkibla yake kallo ba ina fata an gani saboda haka in aka samu rudani ko wani abu shi ma canki-canki kawai za ka yi ka yi sallanka ta ko'ina to salla dole sai an fiskanci alkibla idan akwai lalura kuma to ba dole ba ne saboda haka wajen yanka yana da kyau a fiskantar da dabba da fiskanci alkibla sai a yanka ta kaga wannan ya gwada ko ta yamma ko sama ta kalla ka yanka ta da sunan Allah yanka yayi ai kaman bizo ne a cikin kabari ana son a fiskantar da mutum ya kalli gabas amma bai yiwu ba fa ba zai yiwu ba shikenan ko ina ma sai ya kalla tunda wani ma kan nemi gawan sa rasa to haka ma wajen sallah wani lokaci za ka ga waɗansu sun zo ana ta ƙoƙarin sai an juya gawan ana saki yana zamewa ana saki yana zamewa to zai ba bar shi haka ina fata an gane amma dai su masu sallan za su fuskanci gaba shi kuma yana gabashinsu mana yana nahiyar alkibla don haka yayin da za a yi yanka ladabi ne mustahabi ne a fiskantar da dabba ta fiskanci gaba kun ga mai yankan shi ma yana kallon gaba wal yaqul yazabihu bismillah wallahu akbar wanda zai yanka sai bismillah hada da wallahu akbar to an samu fadin wallahu akbar akan bismillah saboda hadisin yankan lahiya wanda maza Allah yi, bismillah yakan kara da wallahu akbar amma in za ka yi yankanka na yau da gobe ba sai ka kara da wallahu akubar ba in ka yi bismillahi domin shi ne da ƙur'ani ya ambata to a nan ma an mutum ya manta da bismillah za mu gani zai mana bayani a babin yanka na ya ce wa in za da fil'udahiyya idan ya ƙara wajen yanka lahiya da rabbana takabbal minna Allah ka karba mana ya addu'a yake fala ba ka bi zalim yake babu laifi da haka ma'ana idan ya kara da wannan babu laifi saboda me saboda annabi ya kara da haka mutum ya zai yi addu'a kansa da kuma waɗanda yake yanka musu lahiyan a madadinsu ko kuma waɗansu na karkashinsa zai ce rabba na ta kabbal minna ya kaga jama'a da yawa kenan idan ki kadai ne kuma sai ce mai ربنا تقبل مني eh to idan an sa ka yanka lafiyan wani ne fa eh namiji rabbana taqabbal minhu sarka je baka yi larabci baka ce rabbana taqabbal minna to kai naka menene a ciki in ka ce rabbana taqabbal minna kai menene naka a ciki in ba mamaki da aka zo aka sa kai yankan da kana da wuya ko kana da karfata tunda zai ba labarka haka ma za ka yi yankan biyan ka za a yi tunda idan mutum ya mai da yanka sana'a ce ba hana shi ba tunda akwai sana'an fawa saboda haka zai zo ya yanka a biya ki amma ba da abin lahiyan ba sai a biya ki da wani abu daban to kaga idan ya zo ya kara da rabbana takabbal minna shi da yazo kuma za a biya ki ya sa takabbal minna ai sai kai bi sabilillah in kana son ka shiga cikin takabbal minna sannan kuma in wata biya tumate ta sanya ka ka yanka mata lahiyanta bismillahi wallahu akbar rabbana taqabbal minha sai ka ce minha to kar mutum ya zama ba gidaje in ka gagara tantancewa tunda yana iya yiwa ma mata da miji ne ya zo ta ah, bismillah da Allah zo ka yanka mana lahiya nawaye ne ai ni da iyalina ne to rabbana taqabbal minhuma to idan mutanen gida ne da yawa rijalan wani sa'a maza da mata suka ce rabbana takabbal minhu idan maza ne zalla rabbana takabbal minhu idan mata ne zalla ka ce maka ai wannan layyar saniyan ta matan gida ne don an ce maka ta matan gida ne ai dukan su zallan mata ne sai ka ce mai rabbana takabbal minhunna to yadda ake yi kenan in ka kasa tantancewa zai ka ce Allah ya karba musu <laughs> ka huta ya fi maka sauki eh, tunda da yarenka ya fi maka sauki don da larabcin ba yi tantancewa ba to karka je ka yi shirme amma ya kaga bismillah wannan kalma tana da sauki wallahu akbar ita ma wannan kalma tana da sauki na'am man nasiya tasriyata fi ذبح أذهية aw ghayriha duk wanda ya manta bismillah yayin da zai yanka lahiya ko ma ba dabban lahiya ba kowace irin dabba ce ko dabban suna ko dabban hadaya ko dabban da za a soya ta a gida na jin daɗi na ci yau da gobe sai na hato kalu to za a ci dabban kun gabe ambaci bismillah bai yanka za a ci saboda mai saboda daman sun ce sharadi na farko duk wanda ya yanka zai yanka ya zama musulmi ko kuma halul kitabi saboda ayin kur'ani sannan sharaɗi na biyu duk wanda zai yanka ya kasance baligi ko kuma natsatse mai eh, kwarai da gaske wato abinda ya sa ka ce baligi ko natsatse namiji ko mace saboda an ce baligi to kaga ba wanda zai yanka sai balagege don an samu yaro da shekara sha ya ko sha biyu kuma yana da natsuwa fa wanda mai yiwa ma wajen sallah ana iya tura shi a ce masa bismillah saboda yana da hankali aiki bai balaga ba tun da a zamanin annabi an samu ɗan shekara bakwai zuwa takwas an sa ki limanci wandonsa ma a yage ke haka yake jin su sallah da yake ba wanda ya damu da wani yanzu idan mutane ya kasance kusan dukansu tufafinsu iri ɗaya ne da mu'amalarsu da al'adarsu ai za ga akwai masu yagagun tufafi amma ba a raina su ba a wulakanta su ƙwarai da gaske wanda sa ya yage sai da wasu mata suka zo wucewa wata mata ta hango duk suna cikin sallah suna ta bin limamin su ta ce kai limamin ku na ya kamata a yi masa dinki shi kuwa ya ji daɗin wannan magana aka masa dinki aka kawo masa ya ce farin cikin da ya ji a wannan rana wato kamar ma ya fi na ranar da aka baki limanci saboda an masa sabon kaya su yi ai ba abin mamaki ba ne ko kai da kake yaro kayan sallan da ake maka ya fi sallan muhimmanci kwarai da gaske eh, kayan sallah ya yi maka sallah mace amma na sai yaro don a daɗa gwada maka cewa wannan yaro amma kuma yana da natsuwa to da haka an samu wanda yake tsaye, wanda ki idan aka zo aka ce yanka zai ce eh in aka ce ya ake yankan zai ce ana yanka makogoro ne da abin da yake da alaka da wannan da wasu jijiyoyi guda biyu ka gwada mana zai gwada maka kuma in kasa ki yankan ba zai cuwa-cuwa ba sun kasan waɗansu yaran yanzu sai su maka cuwa-cuwa in ya ga dabban za ta cakwaɗe ki sai ya murɗe ta gaba ɗaya bayan ya gama murɗe ta kaga ta mutu kenan sai ya yanka maka kuma a zo a ci da ki sai dai ran da ta ajiye ta da ta ajiye ce wallahi da ta ma abu murɗe ta nai kawai <laughs> eh kai ya haka murɗe ta yace in ban murɗe ta ba gudu za ta yi saboda haka za a iya samun wanda zai cuwa-cuwa haka amma mai hankali ba zai taba yadda ba da mutum da farko ma zai bi ka'idodin ne wanda zai yanka ba tare da an samu matsala ba don haka abinda yake nema musuluncin mutum da kuma na zuwansa sannan ka'ida ta uku suka ce duk yankan da za a yi bisa karantarwar musulunci ko ba a yi bismillah ba wannan yanka ya halatta ce amma yankan da za a yi mawalin Allah wannan ko Kur'ani aka sauke duk matsafa sukan yi haka su ce sai an karanta waɗansu ayoyi tukuna idan za a yanka bakin bunsuru ko kuma wata waken kaza barai dama za su ce ba za a nemo kaza ba sai wake-wake a samu kaman guda biyar saboda shi bokan ya kwana biyu bai ci naman kaza ba Eh, zai ce kar ku taba komai a ciki a dafa komai da komai amma ban da gaki a tsarin haka ne a dafa da gaki mana in aljannu ne za su ce ya kamata a dafa da gaki inda su za su iya gaki to ko Kur'ani ne za a sauke wajen yanka su tun da ba domin allah ba ne saboda tsafi ne bai halatta ci ba ina fata an gaji ya sa wasu malamai suke cewa musulmi sunansa ya ishe shi na musulunci wajen yanka duk wanda ya zo ya yanka ba za ka tambaye shi ka ce kayi bismillah ko ba ka yi ba ba ruwanka inda musulmi ne wa in ta'ammada tarkal tasmiya amma fa in ya bar ya ganganta barin bismillah lam tukal ga masabar malikiya zance mafi rinjaye ba za ci ba da gangan amma inda mantuwa ne to za a ce sai dai zance mafi inganci ko da gangan ya bari za a ce sai dai bai kyauta ba bai kyauta ba wa kazalika inda irsalil jawarihi ala sayd haka ma yayin da za a tura abin farauta akan abin farauta ba mu je bajin farautan ba mu ya kawo mana saboda munasaba duk lokacin da kake da karenka na farauta idan za ka sake shi ya je ya farauto wani abu to kai bismillah to idan ya kamo maka abin matacce to za ka ci saboda ka yi bismillah ina fata an gani shi ne daga cikin abubuwan da ake farauta da su da gabobi ko kuma za a aika da wani makami za ka aika da mashinka ko da kifiya to ka yi bismillah ala saidi saboda haka wannan ka'ida ce tunda annabi ya ce ayi bismillah wala yuba wala yuba min al-udhiyati wal haqiqati wan nusuki sannan kuma ba za a sayar ba daga dabbobin da aka yanka na lahiya ko na suna ko na ainihin hadaya lokacin aikin haji lahamun ba a sai da nama saboda haka babu yadda za a yi kai yarjejeniya da mahauci a bisa wani yanki na ainihin dabbobin da aka yanka bai halarta ba wannan kan babu sabani a kai bai halarta ba shine mala yake lahamun wala jildun wala wadakun wala asabun wala gairu zali? a sai da nama ko a sai da fata ko a sai da fargo ko a sai da jijiyoyi ko ma menene wala gairu zali? ko menene ba a sayarwa saboda ka naman lahiya ko dai a ce ko a yi kyauta ko a yi sadaka ko a ajiye naman suna ko dai a ce ko a yi kyauta ko a yi sadaka ko a ajiye wa mai jego don mun fi goyon bayan idan aka yanka mata dabba ba ta namanta sai dai idan ka yi mata gijib ya yanka mata gijib babu matsala mace ta haihuwa kwana uku ko sati guda kullum kana sayo mata nama kaman kilo biyu da rabi ya fi karfinta amma akwai yan kwalayi akwai yan mamaya kwarai da gaske kai za ka iya daurewa sauran matan za su iya daurewa ma yaran gida za su iya daurewa ba za su iya ba shi yasa idan ta yi wasa ma ta rufe ta shiga bayan gida ana mata wanka da wannan ruwan zafin nan ko wankan jego ko me su za su iya zagowa su zo su dauki nama an ba su ma ma za su yi sata ko baka yi haka ba ba mamaki a samu wanda ya taba yin haka eh to shi yasa in dai da hali idan mace ta haihu to ya kamata a yi mata gijib to lokacin da aka zo aka yanka abin lahiya abin na abin suna ko da ba ba ta ba ba za ta damu ba amma ka ga idan babu abin da ya fi maslaha sai ka bar mata in ta ga dama zuwa abin da ta ga dama ta yi da shi eh? eh? a ba haramun ba ne ai da kai da kaya duk mallakan wuya ne eh, amma dai ana neman abin da yake mafi maslaha wa akiruhunna bil ma'ruf kwarai da gaske saboda an bi wani ababin wani babin yaron da aka haifa maka ko yar da aka haifa maka idan ka yi musu lahiya da yaron da lahiyan ko da jaririn kai musu suna da naman dabban sunan aidun naka ne misali da za a samu matsala a ranar ka sake ta za ta iya tafiya ta bar maka jinjirin haka samu mai shayar da jinjiri kike nan kuma don ta baka haushi sai ta yi aure a yammacin kuma ta tare da daddare eh, eh, a gaya za ka yaro ne ta tsala ihuwa ce ba sai an samu uwarsa ita kuma tana gidan wani ka je ka buga sallama ya ce ya gane muryan ka ya ce wani katon manza ne a kofar gidana Allah ya tsohake kar ma aka yi ga haka na'am ولا يباء من الأذهية ولا قيكة والنسك لهم ولا جلد ولا ودك ولا عصب ولا غير ذلك ويقول الرجل من أذهيته متن زي كده قدب اللهيانسا ويتصدق منها ya yi sadaka da wani bangare Abdullahu wannan ke fi masa saboda karka je ka ɗauka kai ta sadaka da su gaba daya kamar mutanen gida kuma ya ta kafa nan nasa wannan ba daidai ba ne eh. kuma waɗanda suke bayarwa don an kawo musu kun gaba don Allah suke yi ba kamata ya ka ba wanda bai da shi a da za ga mafi yawa ɗanyen nama ake yawan yawo da shi daga baya-baya duk mun ga zamanin da waɗanda suke da ƙarfi su ba su ba da ɗanyen nama sai su bayan sun soya an yi irin suyan daka ko abin nan sai a kakkasa ki sai a raba musamman wanda yanka saniya ko shanu shine wanda a yanzu aka gada yanzu mutum ya zo wucewa ka ba shi ɗanyen nama jidali ne amma da za ga ko talaka ne ko menene daidai lokacin lafiya za ka samu yana yawo da ledansa ko buhunsa mun ga wannan da idonmu duk inda ya je aka baki nama zai jefa a jakan sai ya gama zagayewa shi ma idan ya zo kamar wato wanda ya yi lahiya ne kamar wanda ya yanka karaman dabba kwarai da gaske to kaga yanzu ka ba da mutane ɗanyen nama ka ba su gidali kuma a da akan hada nama daban-daban a zo a dafa ko a soya ba za ka ga wani bambanci ba za ka ji bambanci ba ko da yake ko don lokacin akwai kwaɗayi da yawa ne shi sa ba a gane bambanci amma kun san ai naman saniya da naman rago ba a hadawa naman rago da naman abin nan akuya da bambanci duk wanda ya sani yana ganin naman zai ce maka ba ɗaya ba ne don kasa su a tukunya ma za a iya samu matsala ke yasa ake rabawa to don haka mutum idan ya sarrafa naman ya yi sadaka da wani bangare ya yi kyauta da wani bangare sannan kuma a gidansa a ci wani bangare walai sabi wajibin alaihi amma fa haka ba dole ba ne idan ka yi lahiya in ka ga dama kana yanka lahiyanka sai ga malam baban gida ka ce malam baban gida kaga katon ragon nan ka dauke shi an baka fi sabilillahi to amma kai za ka yi sadaka da wannan kuma gidanka babu komai yana iya yiwa ka shanu biyu dama rago naka ne kai kayan ka rago saboda annabi raguna yake yankawa ke sa sai ka ce bari ka yanka rago alahiya kuma kamar yadda wannan littafi ya nuna mana ya nuna mana rago ya fi rako ma muhimmanci ba saniya ba ko ba ka bane to da ka yanka tunda rago in aka fede ki aka tattara namansa gaba daya za ga rago jibgege amma namansa ba ya wuce bokiti guda to kafin ma a fede ai komai za ka yi ce wani ya zo ya dauka to kutum ɗinsa ka baki ka baki kyauta ko ka baki sadaka ya halatta to amma abin da ba a so ne kai kayi lahiya kai sadaka da abin kuma ka bar gidanka babu komai wannan ba daidai bane amma in kayi haka ma ba za a ce kayi haramun ba sai dai baka kyauta ba daga hmm, kyauta ba na'am kama mele bai da ok ba yaro ne ya tambaya ko ba ba tattijo ne ya tambaya ok a yi goron aka baki shi in yana da hankali oh shi ne ya yanka a yi kasan akwai goro mai ni haka eh yana da kokari yana son ya samu lada amma sai dai malamai mafi yawa suna ce mutumin da bai aure ba ko menene to ya dubi iyayensa tukuna yasa za ku ga waɗansu ke fifita kai ba za ka je aikin hajji ba sai idan iyayenka sun je aikin hajji matukan suna da hali in ka mallaki abin da ya kai aikin hajji mahaifinka ko mahaifiyanka su ne immediately zuwa gare ka ya kasance suna da ƙarfin da za su je su dawo ba tare da matsala ba Ko ka biya musu su je kafin kai ka je akwai masu wannan fassara saboda tsananin biyayya kuma don Allah tabaraka wa ta'ala ya dauki ranka baka je aikin haji ba tunda kayi ne wa mahaifinka da don ka sauke waɗansu haƙoƙi don ka je lahira ka samu sauki to za ka samu sauki a wajen Allah subhanahu wata'ala ta'ala ina fata an gani yawa amma suna fama da kansu yadda ko da an tura su ma baya da amfani to gaskiya gara musu abin amfani mun gaggai irin wannan wanda waɗansu ma a ruɗe suke sannan zuwa biya musu kuje su je su yi shirme to kaga in an samu goro wanda yake yana da kokari yayi wa iyayensa ya zo shi ma yayi lahiyansa to yana iya dauka kukutun ya bada wani magidanci kamar yadda yake shi kuma magidanci shi ma sai ga wani ya zo ga shi nan kamar babban mutum ne saboda kullum yana ganin sa a masallaci da littafin risala eh, eh da ya lahiya yana zuwa zai ce a ah, malam ne har malam ma ya baki ashe goro ne bai da kowa to sai aka dauki lahiya su kutum aka baki to da aka dauka aka baki idan ya dauka in shi mai hankali ne a gidan yayansa zai kai ko ba ka bane maganan kenan na'am wala yakulu min fidyati aga amma kuma ba zai ci ba daga ainihin fansan da ya bayar saboda laifin da ya aikata a lokacin aikin haji wannan ana kiransa fidiya in an yanka dabban fidiya na ramako bisa laifin da mutum ya a aikin haji ko umra idan ya yi wani laifi to ba zai ci ba waje za a saidi da sakamakon farauta kusan duk mutumin da ya shiga wato hurumi ko ihirami na aikin haji ko umra ba zai yi farauta ba to sai ya yi farauta to a doka akwai abin da zai biya to dabban da ya biya aka yanka za a ba da talakawa ne bai halatta ya ci ba wa nazaril masakin da kuma alwaki ko kantin da ya yi wa miskinai daman ya zo kikika yana ta neman wani abu wani matsayi ko wani abu sai ta ya Allah idan ka bani abu kaza ko ka biya mun bukata ta zan tafi umura kuma zan yi yanka wa miskinai ko zan tafi aikin hajji zan yi yanka domin a raba wa talakawa ko ma ya ce zan sayi dabba domin a raba wa talakawan maka. Eh, eh, eh. kun san a wancan lokaci yana da muhimmanci amma a yanzu kusan bai da muhimmanci don a kan ka ce a raba wa talakawan makka to gara a raba wa talakawan ƙauyen babanka ƙwarai da gaske don gara ka raba talakawan da suke kusa da kai to inda ya kai alwaki to wannan ya gwada dabban nan idan kayan ka yanka ba za ka ci komai ba tun da ka ɗauka gaba ɗaya ka ba da talakawa in ka ci wani abu ka rage ka yi ɓanna ka rage ladanka wa ma wafi ba min hadi ta tsawo kabla mahallihi sannan akwai hada yadda ake bayarwa na tsawo mutumin da ya tafi aikin haji ko bai tafi aikin haji ba sai ya ce to shi do Allah yana son a yi masa hadaya fi sabilillah to hadayen nan da aka saya ta wahala kwarai da gaske kun san a wancan lokaci su idan suka saya abin hadaya suna ta yawo da su ne suna tafiya da su an baka dama kana iya hawa to in dabban ta wahala to an yanka ba za ka ci ba abin da ya fi dacewa kenan ga masabar malikiya amma in ba ta wahala ba to an baka dama hadayenka idan ka yanka ko da hadayen farilla ne idan ka yanka za ka ci wa kulu min masu wa zalika sha'a? to amma duk naman da yake koma bayan wannan zai iya ci abinsa kamar yadda muka ambata naman lahiya ko naman suna ko naman hadaya da sauran makamantan waɗannan wa zakatu yankafa to wannan shine progress na gaba amma kusan da yake rubutun yadda aka yi ba a kiyaye ka'idodi na rubutu ya kamata ce akwai aya a nan domin wa zakatu wata magana ce daban ɗaya daga cikin abubuwan da ya ambata mana cewa zai magana a kansu yanka shine zakatu. idan ka sa shi da zaira shine zakka amma da zal ana nufin yanka menene yanka katul hulqumi wal audaji shine mutum ya yanka makogoro da kuma jijiyoyi guda biyu to wannan ke abin da ya ambata kenan to amma idan kun duba za ku ga makogoron nan ba guda ɗaya bane makogoro inda abinci yake bi akwai inda numfashi yake bi akwai inda abinci yake bi sannan akwai jijiyoyi guda biyu Ya yasa an hada su kaga sun zama hudu kenan kwarai da gaske amma farkon abin da ake fara yankawa na tsakiya da makogoro da wannan abin da numfashi yake bi shi in kai wasa shi ba kamar makogoro yake ba saboda haka sai ka yi la'akari sosai ka lura dalilin da ya sa mutane da yawa in suka zo yanka suke yankawa sai sun ji sun taɓo ƙashi sun ya fi sauki sai ka ji ka taɓo ƙashin wuya to wannan shi zai baka tabbacin cewa da makogoro ga wannan uh, hanyar abin nan kwaroron na numfashi duk an tafi da su sannan kuma ba wai za ka tsaya ne a tsakiyar kai ta tafiya ba ka lura duk wani tsohon wanda yake yanka ko ba mahauci ba ne za a ga lokacin da suka zo suka danna tsakiya suka dan abin nan suna haɗawa da gefen nan da gefen nan to haka yake yi kana tafiya da ki gaba ɗaya karke sai ya bari sai sauran kashin wuya ne da me da ainihin fatan baya nan doka riga kayan ke to wannan ya fi kwanciyar hankali ina fata an gani to amma anan ya ce katowar hulkumi wal audaji mutum zai yanke makogoro daji da jijiyoyi guda biyu gefen haguna da dama wala yujzi wa qallu min zalim to kun ji duk abin da bai kai haka ba bai halatta saboda haka in ka yanke makogoro baka yanke jijiyoyi guda biyu ba baka yanka ba in ka yanka jijiyoyi guda biyu na gefen nan baka yanke makogoro ba baka yanka ba shi yasa ko yadda yankan ake yi ko yara idan suna danne maka abu kana yankawa to ka rinka nuna musu eh ka rinka nuna musu cewa ga yace kamata a yi na wa irafa ayalahu idan ya daga hannunsa fa ba da kafa ba da zalika bayan ya yanke wani bangare saura wani bangare kuma a da yadahu sai ya sake mayar da hannunsa fa ajahaza ya yi iyaka kokari da ya gane ya yi kuskure sai ya sake mayarwa domin ya gyara to fala tukalu ba za ci ba ya sa lokaci guda ke kwarai da gaske amma idan kana cikin yanka sai hukan ya kwace wuf sai ka sake dawo da shi babu matsala amma ko wanda zai yi yanka bayan ya yi yanka da aka zo ana wankewa kafin yaro zai ce la ba ba gama abin nan ba sai ka ce kai kai kai da Allah sai ka dauku kan sai ka dan karasa to yaro zai je fada sai dai taɗi bai tada taɗi ba amma zai ba da labari to shi yasa tun farko ka tsaya ka yi yanka mai kyau me yasa aka ce mutumin da ya fara yanka bai gama ba sai daga baya zo yi kokari ya karasa ba za a ci ba saboda ana kyautata zaton yankan farko din nan da aka fara ba kammala shi ba aka dan yi jinkiri to shine ya kashe dabba tunda ba kammala ba kuwa to kisa ne kwarai da gaske ka yanke makogoro baka yanke jijiyoyi guda biyu ba ai kenan ai ba za ta dauki lokaci ba sai kuma sai ka gane cewa an samu kukure sai ka zo ka ce bari ka karasa ta kola tana wutil wutil yankan farko ne ya kashe ta saboda ka yi a hankali abin da ya fi natsuwa shine idan ka danna to kai ta sawa nan da nan tukuna sai kaga abin da ya rage a wuya kaɗan ne musamman ma kaza ko agwagwa ko kuma zaguwa kwarai da gaske na idan babban dabba ce kuma kamar saniya ko rago wanda yake da abin nan sai ka ji kana tabo kashi in ka ji kana tabo kashi a kusan gefe da gefe da tsakiyar din nan to yayi ko kaho ya hana ka abin nan ka ji kana tabo kaho ana samun kafon da yake in dai sun iya kwantar wanda zai kwantar da dabban ya iya to in ka tabo kaho ma yayi amma dai a tabo kashin kashin wuya ya ne ya fi na zuwa, kwarai da gaske na wa in tamada to in yayi tazarce fa wajen yanka sai yayi tazarce shi dai hankalinsa bai kwanta ba ya gama yanke makogoro da ainihin makoshi da kuma jijiyoyi guda biyu ne ko yaya kawai sai yayi ta dirzawa kawai yayi nan yayi nan yayi nan yayi nan hatta kafa ar-ra'sa har sai da yanke kai kawai sai ga kai ya gundule a sa'a ya munana waltukal za a ci a ci kawai kwarai da gaske shi yasa idan kana taraddadi an baka wukan da ba ta da kaifi ko an haɗa ka da yaro matsoraci domin kun san waɗannan dabbobi duk da ake maganan yanka dole fa sai da mai taimaka maka kwarai da gaske sai da mai taimaka maka akwai wanda dole sai ya rike ya ja kuma ni na ga lokacin da muke yara idan dattawa za su yi yanka sai eh, kaza kaman kaji normally akwai yadda suke yi sai sun dan gyara kwarai da gaskiyan ka dan gyara sukan dan gyara sai su sa hannu su sai su rike to da makogoron da makoshin suke rikewa sai su ce ka ja gefe su za su tattara su baka ma inda za ka ja kana sakewa za a samu matsala a yankan eh, kaga waɗansu ba san haka ba ya samu baka san yadda ake yanka ba mamaki kana yanka wa mutane suna cin mushe ya sa kowane abu a cikin musulunci sai da aka yi bayanin yadda ake yin sa wala ya hillu lahuwa an fala filan hatta yi alama hukumar lafife wannan ita ce ka'ida to amma idan ka fuskanci za a samu matsala musamman kananan dabbobi to ka yanke kan zin ya fi maka sauki akan a yi hasaran gangan jiki gara ya hasaran mai kai don ka yanke kan gaba daya kan nan ba za a ci ba warai da gaske kai din ne ba za ki ba amma ga gangan jikin za ki eh saboda in ka yanke kai tana ta wutsil wutsil ta gama abun nan din ba kai din na ya riga ya gama kaman dabba ce tana da ranta sai aka je aka yanke karfatanta yanzu idan dabba ta zo wucewa za ta tsallake kwalta wani mai mashin ya zo a guje ko mai mota sai ya buge ta yana buge ta sai karfatanta kun san karfata ko zai yana ta fara yana ta fara talba yawwa to mun ka wani sai ta ce eh amma ko bai sani ba cinyan dabba na gaba ne ko na baya oke eh ok kwarai ai dalilin da ya sa ake son kaga ka'ida yana daga cikin ladabin yanka annabi ya ce wal yuhidda ahadukum shafaratahu mutum dole wato ladabin yanka shine ka wasa wukanka to mutum bai wasa ba dole ya sha wahala saboda me saboda abinda ake gudu in baka wasa wuka ba dabban nan za ka yi ta bata wahala mutuwa za ta yi a dalilin wahalar da ta sha ba yanka ba kaga mushe ne shi yasa ake yasa ake son wukan mahauta ko iyayenmu na da idan aka zo da lahiya da suna ba da wukaken mata suke yanka abin lahiya da suna ba sukan sayi wukakensu su ajiye wukaken ba za a fitar da wukan nan ba sai ranar da yake suna ne ko kuma lahiya ko wata babban dabba in za a yanka ta shi kenan amma yanka za ne ko mai za su bari da wukan mata za ka ga wukan wakinta da bambanci wani lokaci ma sai an zo dab kamar lahiya ko za a yabu sai a ce a wasa ta ke kana tana ajiye tana wake amma za a je a wasa ta to dalilin da ya sa in ba za ka iya ba ko za a samu matsala to ka kira ahalin abin su ne mahauta ka zo karkaji wani nauyi ka biya su ko ka roƙe su su yanka maka in ba haka ba to za ka ci mushe na'am وإن تمادى asa'a wal tukal wa man dabaha min al qafa wani kuma saboda tsaban gaggawa sai yanka daga keya tukal, wannan har abada ba za ci ba don kafin ya zo makogoro da makoci da waɗannan jinjiyoyi guda biyu dabban ta mutu wahala ce zai kashe ta shi yasa ba a son idan aka zo ka ɗauko wani yaro wanda yake wawa din yaron da za ka ɗauko wawa wanda bai sani ba shaƙe ta zai yi to da ya kamata a ce in ya shaƙe ta yi rike maka immediately ka yanka kai kuma amma wata dabban yaro zai shaƙe ta ko kai ka ba da yaro kaza sai ya je sai ya shiga lungu sai ya nan nauke ta ai suna yin haka ko rike mun nan sai ya kyake ta to ban baka yi sa'a ba kafin ka wasa kan ka zo zaka samu kazanta mutu ko ta ta gayyara wahalan da ta kane ya kake ta ba yankan da kai ba saboda haka ka karshe za a ci mushe kenan a kiyaye wannan to duk wanda ya dauko yanka daga keya wannan wani irin yanka ne amma wannan kwayan da yake sha ma daban ne inda yanka ne ta keya lalle wiwi din daban ne wanda yake sha kwarai da gaske to ba za a ci ba wal baqaru tusbahu kun ga shanu yanka su ake yi fa in nuhirat ukilat amma an soke su to za a ci ana sokewa kuwa tsaye ne eh akwai abin da suke kiransa labba idan za ka yanka makogoro da makoshi da jijiyoyi guda biyu kamar yadda muka yi bayani amma idan sokewa ne to akwai labba wannan ramin shine dabba tana kwarai da gaske wajen kashin bari wurgi wato bari wargi to idan dabba tana tsaye lokacin da aka tsayar da ita sai a koka mata maki a wajen ko kuma kifiya amma zai shiga har zuciyarta don ta fadi ta abin nan ta gama idan eh, kun san ba a son kowace irin dabba ce ba a son a kama fige ta ko a kama ainihin fede ta ba ta gama wutsil-wutsil din nan ba sai ta gama to shanu ana iya soke su amma yan kasuwa ke yi saboda kan an soke su za a ci walebalo tun haru amma ka gara kuma su kuma soke su ake yi eh, fasalli li rabbika har ka yanzu bai lamtukal amma idan aka yanka kasu ba za a ci ba sai dai wasu lifafi ha ga masabar malikiya sai dai akwai sabani wasu malamai sun ce ma man aka kwantar da su aka yanka su za a ci kuma shine zance mafi inganci walgana mutuzbahu amma awakai da tumakai yanka su ake yi fa'in nuhirat lamtukal kuma idan aka soke su ba za ci ba waktoli fa'idan fi zalika nan an yi sabani lallai zance mafi inganci aka ce su yanka su ake yi ya da za ya soke su in kaga an soke su sosai dai an samu matsala mai ce ce matsala kawai akuya garin kiriniya sai ta je ta sa kanta cikin tukunya aka yi aka yi a fitar aka gagara mai yiwa kuma mai akuyan daban mai tukunyan daban mai akuya ya ce in an fasa tukunya ba zai biya ba mai tukunya kuma ya ce in an fasa masa tukunyansa daman wata fitinanniyar mata ce ta ce wallahi an fasa masa tukunyanta za ta yan biya eh to karshe ko za akwai abin da yake a zahiri ko wajen hukunci wajen hukunci asali mai laifi akuya ita take da laifi in ba yadda za a yi akuya ta je ta sa kanta a cikin tukunya to ya za a kama akuya da laifi shi yasa kasashen su kuma da suka ci gaba wanda suke ganin sun waye da mai mahaukata ne sai su ringa kama dabbobi suna musu hukunci mu a shari'a musulunci masu mallakan dabbobin su ne za a dora musu hukunci to karke idan alkali zai yi hukunci na adalci shine wannan akuya yanka ta za a yi in aka yanka ta shi kenan kan kawai sai a dafa a cikin tukunyan gaba daya kun eh, zan iya sha wuta dole zai abin nan domin tukunya ta zira tunan mai tukunya ta ce ita ba za ta yafe ba kwarai da gaske to amma da aka yanke hukuncin a yanka sai aka rasa ina za a yanka to wannan sai a soke ta don daman a ka'idan yanka ana son duk abin da aka yanka jini ya zuba domin idan jini bai zuba ba akwai matsala duk dabban da aka yanka ta jini bai zuba ba akwai matsala kuma duk wanda ya ce zai yi affecting dinsa saboda akwai rashin lafiya ina fata an gani to shi yasa ake son wannan jinin da ya zuba wato jini ya zuba kuma aka ce jinin da ya zuba na haramun ne duk da matsafa suna tarewa suna abin da dama matsafa kuma tsinannu ne anan ne kwarai da gaske wala kada alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wala bi sama karu bihi anfusahum law kanu ya'lamun yasa musulunci ya haramta eh, ina fata an gani to don haka kananan dabbobin nan yanka su ake yi in kaga an soke su to an samu matsala ne wa zakatu ma fil batni yankan abin da ke cikin uwarsa zakatu ummihi yankan uwar amma da sharadin idza tamma khalquhu wa nabata sha'ruhu sai halittarsa ta cika sannan kuma sai gashinsa ya tsuro yana da kyau mahauta suke yayi wannan sai halitta ta cika idan halitta ba ta cika ba wani abu ne kamar gudan jini haka koda da alaman tsagin sun kusan mace takan yi bari sai ka ga wani abu yana kama da dan akuya yana kama da ko ba haka ake gani ba za ga alaman hannu da alaman kafa wanda ba su da tsoro suna dubawa wallahi wani lokaci har da alaman kai za ga kai din a mulmule amma da tsago na ido alaman ido da hanci da abin nan to kaga halitta ba ta cika ba wannan ba za ci ba saboda mafiya yawa akwai illoli ne a ciki ya sa musulunci ya hana amma in halittar ta cika kuma ya fitar da gaki wannan ya gwada yana da ɗan kwari amma ku lura ko ɗan dabba ce akwai wani munzalin da yake kaiwa in bai kai ba yanzu kai a matsayinka na mai gida idan ka ci wallahi ba baka sa'a ba sai ka yi safi kana zawon ko kuma ka amai kenan saboda ba abinci ne na manya ba sai dai yara yara ne su ko karu maruman da ka kawo musu za su ce za su ce kuma zai ga yaro ya tashi lafiya amma kai uban yaro ka ce to ba za kwana lafiya ba to amma idan aka zo a irin wannan matukan da halitta ta cika kuma gashi ya tsoro to shi kenan da aka fede dabban kawai sai aka ga ga danta da cikakke wato cikakken halitta ko cikakkiyar halitta amma kuma dan ya mutu ko ‘yar ta mutu to za ci ba sai an sake yankawa ba sai dai abin ya kamata shi mahaucin yana gani inda ya ga wannan abin nan to zai yi maza-maza sai ya zaro shi ya sai fede shi ya yi abin na amma kagan inda manya ne ba sa yadda a haɗa musu a cikin naman saboda akwai kyama eh, in ka ci ma za ka ji babu daɗi <laughs> yanzu kan kwadayi ya yi yawa ne ya yi matsalan yanzu ke na ya kafa da gaskiya wato na daya ne suke haka amma yanzu eh, na ɗaya hmm. ƙware eh, da gaske dama abinda zan ƙara da shi kenan idan aka yanka uwar da aka feɗe sai aka samu ɗan barai amma da sharaɗin halittarsa ta cika kuma gashinsa ya fito to za a ce yankan da aka yi makuwarsa yankansa ne duka amma kuma an same shi da rai ana fedewa sai aka gaishe yana motsi to maza mazan ana son a yan ci to a yanka shi in ba a yanka shi ba ya zama mushe saboda aka sai cire shi a jefar wannan shine kaida na'am wal ka bi hablin wa nahwi duk dabban da aka shake ta da abin da igiya wannan mun shiga cikin abinci kenan kai tsaye dabban duk da aka shaƙe ta da igiya ta mutu mushe ne wal to bi asam wa shibhiha duk wanda aka dake ta da sanda ko wani abu makamancin wannan to wannan mushe ne ina yan farauta ku ji tsoron Allah wannan ko karan kunnan da kuke buge dabba da ita to duk dabban da aka buge ta da kokara ba rauni aka mata ba to an ci an ci mushe kwarai da gaske yasa aka ce ana farauta ne da abu mai tsini abu mai tsini kuma maki ne ko kifiya ko wukanka ko takwabinka wanda dabba ta zo wucewa za ka saita in ka saita ka ce bismillahi sai ka jefa mata dama riga an koya maka yadda ka jefa ki haka zai tafi in ya shiga cikin ka yi mata rauni to wannan ɗaya yake da yanka daman shi yasa suka ce akwai yanka akwai sokewa akwai rauni mafiya yawan abin da yan farauta suke yi kenan za mu zo mu gani a babin farauta amma saboda munasaba yana da kyau Muhammata. cewa idan ka harbe ta wannan abin ya je ya same ta ko ka harbe ta da kifiya ko da bindiga sai ya shiga cikin ta ya mata rauni amma da ka je sai ka same ta da raito to yanka ta in baka yanka ta ba ta karasa haka yanka ci wuce. mushe na ga farauta da yawa wanda aka yi wanda aka je dabban ma aka same ta warwakan ta ake yi wallahi a da akwai dabbobin da yake su ma karke su kawai aka yi amma kawai yan farauta saboda an musu kirari mafiya yawa wasansu sun sha ganye iri daban-daban sun da abin da ake fada ganye ne ake cewa ba wiwi ba ganye ake fada sun shaya musu karo da marasa addini kawai ana samun gada sai a tare ta a tare ta kowa idan ya zo da abin nan nasu sai ya sharbe kawai ba bismillah ba komai ce sai ni ka ta Sharɓe. Eh, yana karbewa kawai zai dauki wannan din ya sa a cikin kwarai da gaske shi ma wancan ya karbe wannan da ranta dabba da ranta wannan ba farautar musulunci ba ne farauta ce ta maguzanci kuma duk abin da ake ce a irin wannan tsari mushe ne shi yasa ba a farauta da sanda kawai sanda sai dai ka tare abin saboda haka ko maki din ne baka iya harbawa ba da ka cilla sai makin ta juya sai ta daki dabba ta kashe ta to mushe ne ina ba ta gane don sai ta mata rauni shi ya yasa ana aka ce wal to biya san wakil hiha duk dabban da aka buge ta da sanda ko makamancin wannan ta mutu to mushe ne wal ce haka ma wanda ta fado daga sama saman dutse ne ko saman menene dabba da ta fado sai ta mutu mushe ne Wannan fi hatu da wanda ya ruwarta ta soke ta eh, tun da babu niyya babu niyya kawai wajen fada ne sai yar uwarta ta soke ta ta zo tana jina jina sai ta mutu haka mushe ne wa khilatu sabai da wanda wato masu fikoki dabbobi masu bala'i kaman zakoki suka ci suka rage sai ka je ka samu wata gada ko barewa gashi sun ci wani bangare sun rage kai ko akuya ce ko rago sun ci wani bangare sun rage sai tun da abin ya mutu mushe ne in balaga zalika minha fi hadhihi alwujuhi mablagan a ka'ida idan sun kai wani matsayi la ta'ishu ma'ahu wanda ba zai yi su ba to lamtu kalbi zakatin ko an yanka kuma ba za ci ba to nan akwai fassara guda biyu amma ga masabar malikiya daman sun sun ce illa ma zakaitu suka ce wannan istisna'i akwai masu ce muttasili ne akwai masu ce mun kafe ne wato yadda abin yake waɗannan abubuwa za su ci bayyana mana ga dabban da aka buge ta mota ta buge ta ta je gefe tana hutul-hutul to mafiya yawa duk dabban da aka buge ta ko ta shiga cikin haɗari, dabban da ake ce sai aka zo aka same ta da ranta sai aka ɗauki abin yanka sai aka yanka ta aka ƙarasa ta da yanka to mafiya yawan malamai sun ce za a ci amma abin da malai yake fada mana shine idan hatsarin da ya same ta yin an batta ba za ta yi rai ba to ko an yanka ba za ci ba domin akwai dabban da za a zuwa buge ta hanjin ta ya fita waje yanzu kafin a ce an kai ta bitinare an mayar da hanjin an kai ta bitinare ai zai yana da wahala ta rayu ina ta an gane ko an yi daga-daga da kanta tana ta motsi tana ta motsi an yi daga-daga da kanta in ka barta mata riga ta mutu in dai aka barta ba za ta rayu ba to ko an yanka ba za ci ba to amma dai kamar yadda na faɗa shine an ce irin waɗannan dabbobi da ma ana kiran su mazauka to inda har an yi mazaukan aka yanka jini ya zuba kuma suka yi motsi waɗansu malamai suka ce ko kunnen dabban ne ta motsa ta motsa kunnenta bayan an yanka ta to ga dukkan alamu yankan nan ne ya ƙara sata za a ce ina fata an gani na'am wala ba ta lilmutsarri amma duk waɗannan bayanai ya gwada babu laifi ga mabukati an yakulal maitata ya ci ainihin muke musamman waɗanda muka ambata a baya don gare ci mushe akan ya ci alade gare ci mushe idan ya shiga lalura akan ya ci naman ɗan adam ina fata an gani wasu malamai sun ce gare ci mushe akan ya ci dabban da aka yanka da sunan gunki ko sunan wani Allah saboda mushe a yankan Allah ne ko ko ba yankan Allah ba ne Allah ne ya kashe abinsa da kansa amma dai ya ce haramun ne saboda wani dalili ko baka ba amma an ka shiga lalura kuma an baka dama to wannan ya danfi maka sauki wa yakba'a ya ci mushe ya koshi wa ya tazawwada ya yi guziri fa in istagna anha lokacin da ya samu wadatuwa ya samu na halal to taraha sai ya jefar ina fata an gani domin akan ka kashe kanka to gara ka ci mushe wasu malamai kuma suka ce a kanka kashe kanka wato ka mutu da yunwa sannan ga mushe ga abinci a gonan wani ko ga na halala abin nan to gara ka yi sata eh, gara ka yi sata sai dai ba a cika faɗin wannan bayani na malamai ba a yanzu saboda kowa ka taba ki aha kwarai da gaske sai ga mutane sun je inji suna sakan garin mutane to amma da ka je inji kana satan garin mutane matan ka biyu ya guda takwas me yasa ka tara mata biyu da ya takwas me yasa kuma in an bibiya kai ba dan garin nan bane zuwa kai da kauyen ku ka bar sauran iyayenka da kakanninka ko ba kauyen ku ma ka ci gaba da noma ka zo kana satan garin mutane an gane ko ba gane ba na'am inda har ba za a kama mutum a tozarta shi ba sun akwai inda naka zuwa ka samu a ce a a a shaida ban kai kake zuwa ka cire mini rogo da ce don girman allah kai haƙuri wallahi ba da abinci ne wallahi kaza kaza ba ka da abinci to mafiya yawa mutanen da su suna da abin nan da ce allah sarki inda wanda ka diba ya ce ka tsara na baka dama duk lokaci za ka rinka zuwa maka dibi daidai za ina nan amma yanzu kai kana kamawa sai ihu sai yan banga ko yan civil defense za ka nemo eh, amma su mutanen da sukan yi la'akari da wasu abubuwa saboda yin ka ga mutum wanda yake da alaman gajiya a jikinsa ya yi sata yana da kyau yi bincike yana da kyau a yi bincike an ga wani dattijo haka ya yi sata yana da kyau a yi bincike da wani dattijo zan buga misali eh, amma kaga samarin nan kawai kaga ga mutum ulul hakan nan gashin nan da wani agogon iskanci a hannunsa ko eh yanzu na ga suna sa wani abu kamar daga abinda mata suke sawa da wani abu na wannan kango ku jaka ki ku fara koya masa hankali ya eh, amma ka ga dattijo dole a tsaya ka ji menene dalili amma wani ya zo zai maka sata wallahi kayan da yake sawa ma za ka samu sata yake yi ya dinka wannan kaya ko da wani babban waya a hannunsa ko agogo ko menene to wannan kan ku rike shi sosai ku daure shi tamau amma dattijo a biya hankali sai ka samu akwai lalura sosai a taimake shi eh, kuma duk wanda ya rufa asiri wa mai mutunci shi ma Allah zai rufa masa fi duniya wala na'am wala ba sababu laifi bil intifa'i da yin amfani bi jildiha da fatan ainihin mushe dubi ga idan aka jeme don annabi ya ce ayyuma dubi ga faqad fahura duk fatan da aka jeme to ya samu tsarki sai dai ga masabar malikiya wala yusalla alaihi wala Ya ce ba za a yi sallah kai ba kuma ba za a sayar ba ce saboda asalin su haramun ne to amma malamai da yawa sun ce in dai an jeme to komai ma ana iya kai wala ba ka bi salati ala juludi sibai babu laifi a yi sallah bisa fatu na zakoki idan zukiyar idan aka yanka su wa bai kuma ya halatta a sayar domin saboda da zakoki da irin su kuraye da sauransu ai ba haramun bane eh, malamai da yawa sun ce ba haramun bane wasu kuma sun ce masu fiƙoƙi haramun ne wanda ba su da fiƙa su ne ba haramun ba akwai sabani kamar tsuntsaye ne waɗanda suke da farce wanda suke zalunci da shi da wanda ba su da farcen da suke zalunci eh, zai mi klabin mina soyori wayun tafa gube sofil maita ana amfani da gashin tumaki na ainihin mushin tumaki wa sha'riha ko kuma gashi na awaki domin na tumaki shi yake kiransa so ina fata an gani na awakai kuma da larabci shi yake kiransa sha'ab na shanu kuma na sa waba waba yun za'u minha fi halil hayati duk abin da aka cire na cikin gakin su a lokacin suna da rai to wannan shi baya ba na jasa bane yawa sai dai wa habbu ilaina an yubsala abin da ya kamata shine a wanke kun ga da bambanci akan abin da ya shafi ko nama ko kafo saboda gakin man ana cirewa akwai dabbobin da suke da gaki wanda ana cire gashin su ana yin amfani da shi na ga waɗansu dabbobin a saudiya ana samu ko kuma ka je kasashen su irin su australia eh, za ka ga naman kaɗan ne gashin ya fi yawa to wata dabban ba naman ake so ba fatan ta ake so da gashin ne lokacin sanyi za ga mutane suna ta sa kot hakan nan cikin salaushi wajen salaushi kwarai da gaske to ai irin waɗannan fatun waɗannan dabbobi ne da gashinsu ba fa irin awakanmu ba da tumakanmu ba domin su yadda muke tukururu haka suke tukururai <laughs> babu gashi da yawa to me za ka yanka ma ciki Ina, sai dai kuma walayun tafa ubirikiha a nan sai yace ba za a yi amfani da gashin kaza irin na kaza ba na tsuntsaye sai dai malamai sun ce wannan akwai magana a nan saboda ai mutanen da sukan yi amfani da wannan wajen tozali wajen yarfa turare eh, ka tuna lokacin da mata suke yin abin nan wannan suke sa sai su dinga yi yafa a ah, to ai lokacin da aka samu maganin sauran da menene ake kira ai fiya fiya ma yi da mutanen da ba mutanen da gakin kaza suke dauka su sa a ciki sai su ba sai su rata yake to malamai suna ganin wannan tun da shi kaman kowa ne ko menene babu laifi wala bi karniha amma kaho wannan sun ce ba zai yi ba dabba tana da rai a cire mata kahonta to wannan kahon jasa ne to azlafi haka ma faratu na waɗannan dabbobi wa an yabi ha da fiƙoƙi wannan ma abin nan na jasa ne kuri hal intifa'u bi an yabil fil amma sai aka ce makaruhi ne yin amfani da wato an ya fekoki na giwaye saboda mafi yawa ba a cin giwa saboda shi ba a yadda za ka yi ka yanka giwa don ya ke yanka giwa zai eh, dai ka dauko zarto irin na na'ura mai karfi a yanka giwa amma dai dan adam ya yanka giwa ka ina yana da wahala saboda namanta ya eh, yana jin kamar tarawa suke yi mako in ya bushe kwarai da gaske to saboda haka in aka cire fikanta ya yi amfani da shi waka da su fafi zalika sai dai an yi sabani cikin wannan in wadan suna ganin babu laifi wadansu kuma suna ganin akwai kyamu to wa ma matar wannan kuma za mu shiga wani topic ne shi kuma yana maganan abin da yake ruwa-ruwa abin sha sai wani abu ya mutu a ciki in kun lura za ku ga a bangaren abincin ya dauko mana abin da ya tafi yanke yanke ne da ya maganan yanka kawai sai ya kawo maganan nama saboda abin da yake na halal na abinci sananne ne to wajen abin sha kuma maimakon ya ce ya halatta shan kaza da kaza tun da ya san kowa ya san cewa shan giya haramun ne to menene hukuncin mai ne ko ruwa ne ko tsumi ne ko wani abu makamancin wannan ko jus ne amma kuma sai bera ya mutu a ciki ko kiyaki ko kiyaki ko kuma dodon koɗi ko tuta ko kuma kwarkwata ko menene ko kuda to shine za a yi mana bayani darasinmu na gaba kenan insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi